uku ga watan tara shekara ta 1440 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta tara, za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam wadda take cikin garin kaduna state nigeria karatun tafsiri da muke a wannan shekara idan ba mance ba mun yi kusan ina ga zama hudu wato na hudu kusan hudu yau ne na biyar insha Allah ta'ala sannan jiya mun tsaya ne inda Allah subhanahu wataala yake cewa alladheena yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun a yau da yadda Allah za mu tashi inda Allah yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da za mu fita albarka ya sa mu dace sannan ya sa ya zama na makbuli gare shi shi ne iko ne akan haka na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa a wannan aya tana da alaka da ayar da muka karanta jiya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah yu'minuna bil ghaib shi yasa malamai na ulumul qur'an suke cewa kowace aya kafin mutum ya fassara ta sai ya lura da siya da lihaq wato ayoyin da suka zo kafin ta sannan da ayoyin da za su zo bayan ta anan Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka su ne waɗanda suke yin imani da abinda aka sautar gare ka wa ma unzila min qablika da kuma abinda aka sautar kafin zuwanka wa bil akhirati hum yuqinun sannan game da al'amari na ranar tashin alkiyama wato rana ta karshe hum yuqinun su masu tabbatarwa ne masu sansancewa ne masu gaggatawa ne cewa akwai ranar tashin alkiyama a nan malamai sun yi saɓani suwa ne ake nufi da suke yin imani da manza Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukar zuwa gare shi a zance na farko suka ce su ne a wasu daga cikin ma'abuta littafi wato ahlul kitabi waɗanda suka musulunta ire-iren su Abdullahi ibn Salam da kuma Salman waɗannan ire-iren su ne Allah subhanahu wata'ala yake mishi a nan wato suna yin imani ma da ilaika da abin da aka saukar gare ka a zance na biyu su ne muminai da baki ɗaya waɗanda jiya a muka yi bayani a su da siffofinsu da Allah yake cewa su muminai su ne suke imani da abin da yake a ɓoye sannan wani taimuna salata kuma suke tsaye da sallah sannan wa min mara zaƙana ko ni kuma abin da muka ba su baiwa na arziki suna ba da wani bangare na sadaka da zata na wannan dukiyar nasu to su waɗannan mu'minan wasu malamai suka ce su ne ake nufi a nan wato wallazina yu'minuna bima da ilayka su waɗannan mu'minan su ne suke imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wannan ra'ayi na biyu kenan na malamai a zancen farko muka ce su ne waɗanda suke ganin wasu wanda suka musulunta daga ahalin kitab ire su Abdullahi ibn Salam da kuma su Salman da sauransu a bima unzila ilayka da abinda aka saukar zuwa gare ka a nan malamin ire-iren su Sheikh Nasir Sa'adi wato Abdulrahman bin Nasiru Sa'adi wanda yake da littafin Tafsirul Karim Rahman yake cewa a nan unzila ilayka da abin da aka saukar zuwa gare ka wato alqur'ani mai girma kenan sannan kuma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sani da zance mafi inganci abinda ya kira jihi kamar yadda aka saukar da alkur'ani su ma hadisan manzon Allah salawatullahi wa salamu alai waɗanda suka inganta su ma an saukar da su ana tare da ni wannan raddi ne a kan wata shirka ko wata ƙungiya da ake kira qur'aniyun alqur'aniyun ina ga akwai su a nan garin cikin garin Kaduna state da kuma wasu wurare a Najeriya da faɗin duniya da ɗaya. Su waɗannan alƙur'aniyun ɗin saboda wawanci irin nasu suna cewa sun yi imani da alƙur'ani ne kawai. Ba sa yin imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan hadisan ko da ingantattu ne wato sun tabbata. kun ga wannan yake nuna cewa a dayinci ne musu tatutu da kuma A sanin rashin ya kamata idan mutum ya ce ba zai imani da hadisan manzon Allah ba to za mu ce masa ta ya ka karta addinin musulunci bayan ta ya ka karta addinin musulunci sannan sallar nan da kake ta ina za ka kwakwalo mana ayoyi daga cikin alkur'ani wanda ya mana bayani cewa a sallah biyar ne muke da su a yi sannan kuma muna da asbahi raka'a biyu muna da azhar raka'a hudu sannan la'asar raka'a hudu sannan magriba raka'a hudu sannan isha'i raka'a hudu kuma waɗannan ana yi a asirce waɗannan ana yi a bayyane sai na za ka kwakwalo wannan ilimin ko wannan abin nan bayanin a cikin alqur'ani kafin alqur'ani mai girma tun daga farkon sa suratul fatiha har zuwa suratul nas babu inda mutum zai samu wannan bayani cewa ga yanda za ka yi sallah ga adadin raka'o'i ga adadin sallolin haka abin da ya shafi zakka ya za a yi ka da zakka wannan to gaba ɗaya ayoyin da suke cikin alqur'ani babu bayani yanda za mu fitar da zakka haka aikin hajji kawai Allah ya ce wanda ya samu dama ke da iko ya aikin hajji haka kuma wanda yake da dukiya cewa ta isa shidda zakka ya shidda zakka amma miqdarin gwargwadon nawa zaka shidda gaba ɗaya alkur'ani ba to kun ga shi yasa wannan yake nuna a jahilcin waɗanda suke cewa imani da alkur'ani ne kawai ba sa yin imani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya Allah ya ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka su ne wanda suke imani da abin da aka saukar zuwa gare ka kuma wahayi da aka saukar zuwa ga Annabi Muhammad ya tafi gida du alkur'ani da sunnansa kamar yadda ya zo a hadisi wanda ya zo cikin sunan Abi Dawud ya fidda mana hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu lalle ni an saukan mani da alqur'ani sannan wahayi na biyu an bani kasankwacin alqur'ani wato abin da yake baya alqur'ani shi yake bi masa wato maganarsa sa kenan sunna nasa sannan Allah subhanahu wataala yake cewa tun cikin suratul nahl bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas lalle mun sokan maka da azzikra shine alqur'ani mai girma ali tubayyana linnas domin kai ma mutane bayani da menene zai masu bayani da maganarsa to maganarsa ai shine hadisan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to shi yasa a takeice a sunnan manzon Allah ita ma an saukar da ita kamar yadda aka saukar da alqur'ani mai girma Allah yake cewa bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika haka suna yin imani da abin da aka saukar gaba gabaninka menene ababen da aka saukar kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu wa sallamu shine malamai suka ce gabaki ɗaya littattafan da aka saukar ma annabawan da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu wa sallamu littafin at da littafin al-injil da littafin az-zabura to su mu'mine sun kasance suna yin imani da abin da aka saukar da annabi da kuma littattafan da aka saukar kakatinsa mumini na gaskiya wanda yake haƙiƙani yana da cikakken imani shine wanda yake imani da waɗannan ababen guda biyu wato abin da aka saukar ma annabi sannan kuma da abin da aka saukar kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi a ruwaito daga babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa abinda Allah yake nufi anan sune wanda suke gaskata abinda aka saukar zuwa ga annabi da kuma abinda suke gaskata littattafan da aka saukar kafin zuwa annabi Muhammad sannan baya haka suke imani da annabawan da suka zo gabaki ɗayan su kafin annabi Muhammad wato tun daga annabi Musa da su annabi Ibrahim da su annabi Harun da su annabi Isa alaihi salam waɗannan annabawan da baki daya suna yin imani da su ina fata ana tare da ni to waɗannan waɗanda suke imani da abin da aka saukar ga annabi da kuma littattafan da aka saukar kafin zuwa annabi sannan bayan haka suke imani kuma da annabawa da manzannai waɗanda suka zo kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da suna rage waɗannan annabawan ba da manzannin suna cewa mu mun yi imani da wasu daga cikin annabawa amma ba mu imani da wasu ba wanda ya faɗi wannan za a ce baya da cikakken imani saboda mutum baya samun imani cikakke dole sai ya imani da annabi sannan da dukkan annabawan da suka zo kafinsa kamar yadda ya yayi bayanin cikin cikin suratu al-an'am sannan kuma yayi imani da dukkan littattafan da aka saukar kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alai idan ya hada wadannan ababen sannan zai kasance yana da cikakken imani sannan wabil akhirati game da al'amari na ranar tashin alkiyama hum yuqinun suna tabbatarwa suna da yaqinin cewa lalle akwai ranar tashin alkiyama kun ga wannan raddi ne ga wasu daga cikin fira wato ƙungiyoyi, waɗanda suke amfani da hankalin kansu ba sa amfani da littafin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa wai babu tashin alkiyama mutum kawai idan ya mutu shikenan ya mutu babu hisabi babu tambayan kabari babu kuma aljanna babu wuta babu da dai dukkan ababe waɗanda suke a koyi suna cewa babu su ire-iren su alkadariya da wasu daga cikin mu'tazilawa da wasu daga cikin alkhawarij suna inkarin waɗannan ababe waɗanda suke a ɓoye waɗannan ba sa da cikakken imani kamar yadda Allah ya mana bayani shi yasa malamai suka ce yuqinun anan shine wanda yake da cikakken imani wanda babu wani nau'i na shakka tattare da shi shakkan nan ta kasance na imani da littafin Allah ko da annabinsa ko da annabawan da suka zo kafin sa wannan hadithin da ya zo cikin sahihu muslim hadithin umar bin khattab wanda jibril alaihi salam ya zo wajen annabi salawatullahi wa salamu alaihi ya tambaye shi menene imani a lokacin da ya tambaye shi menene imani sai annabi muhammad salawatullahi wa salamu alaihi yake cewa al-iman an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi sannan da mala'ikunsa wa kutubihi sannan da littattafansa wa rusuli da manzansa ko da manzanninsa wa tu'mina bil ba'th a wata riwaya a wata riwaya wa tu'mina bil yawm al hadisin ya zo da riwayoyi da dama akwai riwaya ta Umar bin Khattab ita ta zo a sahih Muslim sai riwaya ta zo riwaya Abu Huraira wato Abdurrahman bin Sakhr ita ce ta zo a sahihaini wato sahih bukari da Muslim kun ga nan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin rukunin imani gabaki ɗayan su kun ga ba za ka fahimci wannan ayan ba sai kayi muqaranan ayanan da hadisin nan da muka karanta cewa da Allah yake cewa sune sai imani da me da Allah eh, da abin da aka saukar zuwa ga Annabi Muhammad kun ga shine can annabi yake cewa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi kutubihi alqur'ani yana ciki sannan wa ma unzila min qablika kutubi duka ya kunshi wannan littattafai alƙur'ani da wanda aka saukar kafin alqur'ani sannan wa bil akhirati sannan da ranar tashin alqiyama malamai suke cewa menene yasa aka ambaci tashin alqiyama aka killace ta da ambato suke cewa saboda tana ɗaya daga cikin rukunne na imani din hum yuqinun suna yin imani suna sansancewa suna tabbatar da waɗannan ababe da baki ɗaya, waɗannan su ne mu'mini na gaskiya to saboda haka wannan aya hadithin da ya zo cikin muslim da kuma sahih al-bukhari eh, a wata riwaya kamar yadda muka yi bayani hadithin hadisin yana ƙara fassara wannan aya ta eh, Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa ulaika waɗannan sune ala hudan min rabbihim waɗanda suke akan shari'a na ubangijinsu wato ula'ika wannan ismul ishara ne wanda take koma ma waɗannan mutanen da aka yi bayaninsu, wato su mu'minai ɗin kenan wanda aka yi bayanin su su suke imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukar a kafin zuwansa ula'ika waɗannan sure da muka ambace su ala hudan min rabbihim sune suke akan shari'a na ubangijinsu ala hudan min rabbihim ya tabbata daga magabata sun fasara hudan anan da ma'anan wato haske da shiriya sannan da basira wato ilimi ulaika su waɗannan da muka yi bayanin su ala hudan min rabbihim sune suke akan shiriya da tafarki na ubangijinsu kuma sune suke da haske da ilimi min rabbihim daga ubangijinsu sannan wa sannan baya haka su dai waɗannan da aka yi bayanin su humul muflihuna sune masu rabauta rabauta da ake nufi a nan su shine gidan aljanna wato su waɗannan mu'minan da aka yi bayanin su sakamakon su ranar tashin alkiyama shine aljanna wannan muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin su karkashin wannan ayan malamai suke cewa za a yi raddi ga ƴan qadariyya. da suke cewa wai mutum shine wanda yake halittar imaninsa sa akwai ƙungiyoyi masu faɗan haka wai mutum shine wanda yake halittar imaninsa cewa shi yake da iko ya ƙara ma imaninsa energy wato ƙarfi kenan al'uwa sannan shi yake da yancin yayi aiki kuma na ne na sako kun ga wannan fata ne ne din yawa shi yasa Allah yake cewa ulaika waɗannan ne da muka yi bayani ala hudan min rabbihim sune suke bisa shiriya na ubangijinsu wato shiriyan ba nasu bane kun ga raddi akan wasu bangare na imamiyya da qadariyya da mu'tazilawa wanda suke cewa mutum shi yake da iko ya shiryar da kansa ko kuma yake da iko ya aiki na sa kun ga ana Allah ya karyata maganar da da yake cewa ula'ika waɗannan su dai mu'minai ala hudan suna akan shiriya da haske da ilimi min rabbihim wanda ubangijin su ne ya ba su wannan shiriya wannan shiriya da ake nufi anan ita ce hidayatu tawfiq kamar yadda muke bayani shiriya ta kasu gida malamai na ulumul qur'an suna qassama shiriya zuwa ga gida biyu tawfiq sannan da hidayatu irshad anan hidayatu tawfiq wato shiriya na tawfiki na gane gaskiya da addinin musulunci wanda babu wanda isa ya yi wannan shiriya fati Allah subhanahu wataala kamar yadda yace wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin to wannan shiriya babu wanda yake da yanci ya samar da ita faci Allah shi yasa ya ce ala hudan min rabbihim su ne wanda suke da shiriya na tawfiqiyya daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun su ne kuma masu rabauta wato gidan aljanna kenan ala anan malamai suka ce daidai take da faɗan Allah wa inna auki ya kuma ala hudan aw fi dalalin mubin a kunga wato ala ta zo a matsayin ɗaukaka kenan wato wanda ya riko da shiriya da addinin musulunci da yadda Allah Allah zai ɗaukaka sha'aninsa duniya da lahira amma wanda ya riko kuma da haka sun haka opposite na wannan wato ya riko da kafirci ko da bid'o'i da shirka to Allah zai tozartar da shi ya kunyatar da shi tun a nan duniya lantana ranar tashin alkiyama shi yasa Allah yake cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun lalle hakika mun saukan muku da wani littafi wanda yake shine alqur'ani ne girma wanda kuma fihi dhikrukum wasu malaman tafsiri suka ce a cikin sa akwai daukakan ku wato wanda ya riko da shi ya riko da shi ya karanta shi sannan kuma yana aiki da shi ya riko da addinin musulunci to Allah zai saukaka sha'aninsa shine laqad Kitabar ilaykum kitaban fihi dhikrukum a filon. shin ba za ku hankalta ba malamai sun yi tsokaci a nan ƙarƙashin waɗannan ayoyi da muke karanta suka ce menene yasa a nan da Allah yake cewa ayan da ta shuɗe wallazina wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika to shi littattafan da suka gabata gabaki ɗayansu shin yanzu imani da waɗannan littattafan da aiki da su idan muka ce ya zama na wajibi to alqur'ani da ya zo ba Allah ya ba mu labari cewa wato shi alqur'ani muhaiminan lima bayna yadayhi bane kamar yadda cewa qaffaina ala atharihim baya wannan aya wa anzalna ilayka alkitaba بالحق مصدقا لما بين يديه bai الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم anan Allah ya ba mu labari cewa shi alqur'ani da yazo wato ya aukaka akan littattafan da suka zo gabanin sa ko kuma muhaiminan lima bayna yadai ko kuma alqur'ani yana shafe littattafan da suka zo kafin sa to anan suka ce to idan aka ce alqur'ani yana shafe littattafan can da suka zo gabanin sa to sai kuma za a ce za mu imani da shi ana al-Imam al a littafinsu sa al-Jami' al-Ahkam yake cewa ana akwai ansoshi guda biyu an farko shine zamu imani da littattafan da suka gabata gabaki daya cewa lalle su an saukar da su daga Allah subhanahu wataala amma ba wai zamu dinga bin su bane muna amfani da su wajen ibadun ina fata ana tare da ni wannan shine an san farko ansa na biyu shine zamu imani da littattafan nan da suka gabace mu ko suka zo kafin zuwa alqur'ani zamu imani da su sannan mu yi aiki da wasu ayoyi nasu waɗanda suka yi muwafaqa da alqur'ani mai girma amma ayoyin da zai kasance an shafe su to ba za mu yi aiki da su ba saboda Allah subhanahu ya yi bayani tun cikin suratu al-ma'ida da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah subhanahu wataala yake cewa kowanne daga cikin ku ja'alna mun sanya minkum daga gare ku shir'atan shari'a tsari na shari'an su sannan wa minhaja da tafarki wanda za su dinga bi wajen gudanar da addinin su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa tajtanibu at lalle dukkan manzanni da muka turo sun yi ittifaqi akan kalma guda daya shine kowanne daga cikin su yana cewa an i'budu Allah ya ku mutane ku dinga bauta ma Allah subhanahu wataala wa tajtanibu ku santa ga dukkan wasu alloli ko wasu gumaka waɗanda suke wato sun sha gumaka waɗanda suke bauta musu koma bayan Allah subhanahu wata'ala dukkan annabawa da manzannai da aka turo sun ittifaqi akan wannan amma ina ne suka samu sakani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari shine tsari da manhaji na shari'a haka kuma ayar da muka karanta ne kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya masu tsarin sunani na ibada su to wannan shi ne an sa cewa waɗantar littattafan da aka saukar lalle a za mu imani da su sannan baya haka amma ayoyin da ya kasance an shafe su ko sun samu cin karo da alkur'ani mai girma ba za mu yi aiki da su ba wato za mu yi aiki ne da na alkur'ani amma sauran ayoyin wanda ba a samu cin karo ba da alkur'ani koko suna muwafaka da alkur'ani mai girma saboda haka za mu yi aiki da su kamar yadda za mu yi aiki da magmuninsu. su da ya zo a cikin alkur'ani wannan shine da shine ansan da al-Imam al-Qurtubi ya bada a wannan tambaya idan aka yi wa mutum cewa ya za a yi a ce mai imani da littattafan da suka gabata wato wanda suka shuɗe kuma baya an ce alkur'ani ya shafe su ko ya ɗauki ka a kansu to wannan su ne an so shi مرادو دا da كي بيان نعم bayani إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم نعم wannan shi ne kashi na biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da shi ya tabbata daga cikin tabi'ai sun faɗi wannan magana sannan haka wasu daga cikin malamai da suke tafsiri Allah subhanahu Ta'ala ya buɗe suratul baqara da zancen bangarori hudu na mutane bangaren farko sune mu'minai wanda muka gama bayani a kansu kuma muka ji sakamakon su mu'minai shine aljanna wa ulaika humul muflihun wato sakamakon su duk wani wanda ya imani cikakken imani kuma ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sakamakonsa sa shine gidan aljanna ranar tashin alkiyama bangare na biyu da Allah ya bude wannan sura da shi eh, shine bangare na kafirai wato bayani akan kafirai suwa ne ne kafirai wanda shine zamu shiga yanzu sai bangare na uku shine magana akan munafikai idan muka gama magana akan kafirai za mu shiga magana akan munafukai mu ji suwa ne ne munafukai menene ta'arifin su sannan kuma kashe-kashen munafunci duka za mu ji shi insha Allah ta'ala sannan bangare na hudu shine bayani akan mushrikai ko kuma ahlul kitabi wato yahudu da nasara to bangare na biyu yanzu da za mu bayani akai shine kafirai da Allah subhanahu wataala in cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sawa'un alaihim daidai ne a kansu a an anzartahum su waɗannan kafiran ka masu nasiya ko baka masu ba shi yasa hamza ta farko a nan suka ce litaswiya hamza ta istifham litaswiya a hamza ce anan wato litaswiya an zo da ita saboda daidaitawa a an zartar shin ka musu gargaɗi ko baka musu ba a daidai ne a wurin su wato su kafirai am lam tunzirhum la yu'minun saboda su ba sa yin imani su kafirai sa'an zaka musu nasiha ka musu da'awa ka ganyo musu aya da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle dai ka sani la yu'minun ba sa yin imani wannan fasaran farko ce aya tana da fasarori guda hudu دا مالمي سكي وذن تفسير مسا آه، طيب كافرتي يا كسو جلادي كافرتي يا كسو جلادي كافرتي نفرقو شيني الجحوت بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في القرآن الكريم واتو إنكار بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني أكي مفي انا kafircin farko kala nau'i na farko shine mutum ya inkari ko ya yi jayayya ko ya karyata wata aya da ta zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kafirci na farko wanda shi ake nufi a wannan aya sai nau'i na biyu na kafirci shi nau'i na biyu na kafirci shine kufranu ni'ima kafirce ma ni'ima wato Allah ya maka ni'ima amma baka san ya ma ni'ima ba kullum ke kana kuka kana ganin Allah wai yana kuntata mu don rashin tunani ba mamaki kila wanda Allah ya bashi ko shi burinsa shine tara duniya kullun zaka ga Allah ya bashi ni'ima amma yana ganin cewa kullun Allah yana zalunta sai wannan ni'iman da ya bashi Allah ya cuce shi ko ya zalunce shi idan ya kalli wani ya ga ya fi shi kuɗi sai ya ce shi Allah ne ya sa ya bashi ko kuma kila wani abu yake so na duniya mulki yake so ya fito takara ya fito takara ko ɗaya so amma yana faɗi sai ce Allah baya son shi saboda kullum yana ba wancan sa'a shi kuma bai ba shi sa'a ko kuma karatu yake so ilimi yake so kullun yana karatun yana karatun yana karatun amma baya shiga baya gani sai ce Allah baya son shi bayan ya mance cewa akwai wasu ni'imomi da ya bashi da ya masa kila na lafiya na na yara na menene da sauran su duriya amma waɗannan ni'imomin da baki daya yana kafirce musu wannan nau'i na kafirci ana kiransa kufranin ni'ima wato kafirce ma ni'ima da Allah ya yi ma mutum ana kiran su kuma mutumce manema wannan wannan ba karamin kabira bane min kaba'ir dhunub wato ba ba ba karamin zunubi bane daga cikin manyan zunubai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani a hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya fidda mana shi hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى da miki Allah subhanahu ta a garshe yake cewa uritun na an nuna man wuta a lokacin da aka nuna mana aka nuna man wuta sai manzo Allah yake cewa naga mafi yawancin waɗanda suke cikin wannan wutan sune mata mafi yawancin waɗanda suke cikin wuta sune wa su mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li annahunna yakfurna saboda suna da yawan kafirci shi yasa mafi yawancin waɗanda suke cikin wuta manzo Allah yake cewa da aka nuna mashi wuta ya ga mafi yawancin su mataye ne saboda suna da yawan kafirci sai sahabbai suka ce a'a wani irin kafirci mataye suke da shi shin suna da yawan kafirce ma Allah ne subhanahu wataala ba ta yi imani da Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa la ba wai haka bane yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله في رواية ثم رأت منك شيئا قالت ما فعلت شيئا قط أو تقول ما رأيت منك شيئا قط ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقول كافرتي دماتا في رشي يكفر العشيرة suna da kafirce ma mazajensu al'ashir daga mu'ashara ne mu'ashara shine zamantakewa wanda suke rayuwa da shi yau da gobe wato mijinsu suna da yawan kafirce masa wato kafirce ma ni'imansa kullum zaka kana ciyar da mace kana tafatar da ita ba ta da lafiya kana kai ta asibiti kana mata komai da abin da kake so amma idan ya bugo mata alluran ya bugo mata ya motso mata kana mata baɗan kaɗan sai ta ce me baka taɓa man wani awani cin da muke tare wannan shine kafircin da ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waye yakfurna ihsan suna kafirce mu kyautata mace biyan da kake kyautata mata shi yasa ake cewa mata ba a da tabbaci da su yadda kake kyautata mata kake mata ihsani dare da rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam yake cewa kai law ahsanta ila ihdahun ad-dahr kullahu da ce zaka kyautata musu tsawon rayuwarsu gabaki daya kana kyautata musu kuma ra'atinka shay'an sai wata ran ka dan mata wani abu ko da da faran zarra ne za ta mata abu ko mi karancin ka za ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu ban taba ganin wani alkhairi tare da kai kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin kafirci anan ba wai kafirci na Allah ba kafirce ma Allah da abinda manzo Allah ya zo da shi shine kafirce ma ni'ima da kuma kyautatawa wanda wasu mutane suke yi kuma musamman mata suna da irin wannan to shi yasa malamai suka ce a kafirci ya kasu gida biyu wato kufranun ni'ma sannan da kafirce ma Allah da manzonsa to innal ladina kafaru lalle waɗanda suke kafirce ma Allah da manzonsa sawa'un alaihim daidai ne akan su a an zartahum ta musu gargadi ko baka musu gargadi ba la yu'minun ba sa yi imani anan malaman sun yi tattauna wata matsala anan cewa da Allah yake cewa wai su kafirai ka musu gargadi ko baka musu ba to su ba za su taɓa yin imani to idan haka ne yanzu kun ga babu amfanin da awaki ne da wannan wa'azin da nake yanzu da tasirin nasiha ne tunda Allah ya ce ko da kafiri misali za a mai wa'azi wa'azin nan ba zai yi ba ba zai amfani shi haka ah, ko da za ka je misali kana da awa wajen kiristoci kun ga da awan ba ta da misira ba ta da amfani idan muka da wannan fasarar farko na muku bayanin aya an fasara ta da fasarori hudu fasarar farko shine gaba ɗaya kafirai ko ka musu gargaɗi ko ba ka musu ba za su yi imani to sai aka samu cin karo wasu ayoyi da suka cikin alkur'ani sai Allah ke cewa kullin ladina kafaru in yantahu yufardahu ma qad sawa cikin suratul anfal ka ba kafirai labari inda a ce za a musu nasiha su ji in yanta mu suka ji nasiha da aka masu to yi gufar lahun ma kar ba za a gafarta masu akan abubuwan da suka aikata kuma ana gafarta sosai ne sun dawo a dinin musulunci kun ga anan nasiha za ta amfani su ne kun ta masu wa'azi amma ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan ka musu wa'azi wa'adin ba zai amfani su haka su, ayar da ta cikin surat al Allah ke cewa fal ladina atayna hum kitaba yu'minuna bihi wa min ha'ula'i man yu'minu wa anna muka ba su nishati bai wa nishati ila yasu abdullahi salam da sukar ma suna yin imani da wannan littafin sannan wasu daga cikin mushirikai na larabawa suna yin imani da shi to kun ga idan muka kalli ayoyin kamar waɗancan an samu cin da wani. na Allah ya ce duk gargadin da za ka yi makafirai ba za su kai imani amma a can kuma yake cewa kafirai idan suka ji wa'azi suka yi imani to za a ta musu gurin da su to sai a za mu haɗa wannan ayoyin mu fasara su fadilatul shaykh al-allama al-amin ya rubuta littafi a kan wannan matsaloli kawai ayoyin da ake ganin cewa akwai cin karo tsakaninsu ya sanya ma wannan littafin dafo ihamul ifrat an ayatul kitab haka al-imam al-qurtubi ya warware wannan matsalan a jami'ul bayan na al ihkam al-qur'an malamai suka ce waɗannan ayoyin idan muka ba masu sai mu ce a nan abin da Allah yake nufi shine kafirai baki ɗaya ba za su taɓa yin imani ba wato imani gamammen imani waɗanda a kafiran da Allah subhanahu wata'ala ya kaddaro musu cewa su tun suna cikin ciki cewa haka za su rayu a duniya ba za su taɓa yin imani ba Allah ya kaddaro musu kafin a rayuwarsu ina fata ana tare da ni waɗanda Allah ya kaddaro musu kafirci to su wannan ko jin nasiha da za ka musu a duniya da baki daya ba za su taɓa jin nasiha wanda dama su tun kafin su zo duniya Allah ya kaddaro musu kafirci amma waɗanda za su dinga yin imani su ne Allah ya ƙaddara musu cewa za su musulmi su ne ayoyin take kullum da zai na karɓi yin sauri na alaihi wasallam fasara farko ce fasara ta biyu ta Abu al da Rabi' ibn Anas suke cewa wannan aya ta sauka ne ana nufin kafirai waɗanda aka kashe su a yaki na Badar kamar yadda muka sani a tarihi cewa yakin badar da aka yi a lokacin Allah ya ba musulmin sa'a sun yi waje-waje da kafirai na waɗannan lokaci har ake cewa an kashe adadin kafirai za su kai saba'in a lokacin to waɗannan kafiran da aka kashe mutum saba'in ɗin nan bayan kwana uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen kafiran nan bayan da aka kashe su kuma an tura su an sanya su cikin me cikin rijiya sai manzo Allah ya zo ya tsaya a kan wannan rijiya sai ya kama kiransu sai bayan sai yana kiran suna yana ya ba ibn rabi'a ya usba ibn rabi'a shin kun samu labarin da na ba ku cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba kun sa haka al'amarin ne wato ya kasance yana masu wa'azi amma suna mai ingiranci suna kafarta shi suna ji wannan yara ji wannan bokan ji wannan mawakin ya zo ya addabe mu kullum bai da wani abu sai kiran mu to bayan da suka mutu sai Allah ya je ya ake waje waje da su a yakin nada sai manzo Allah ya je ya tsaya a wannan rijiyar yana kira su yana cewa wa'azin da nake muku kuna mun tilgilanci kuna wannan sai wani ustaz ne shin yanzu kun samu wannan abin da gaske ko ba haka ne shin wannan azabar nake muku labari yanzu ana tantana muku ita ko ba a tantana muku sai Umar bin Al-Khattab yake cewa ya Rasulullah wai kai ya ake ka kana magana da mutanen da sun riga sun mutu ya za ka zo kana kiran sunan su bayan sun mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Umar bin Khattab ya Umar hakika waɗannan kafiran suna ji fiye da yadda ke kake ji na yanzu maganar da nake yi suna ji fiye da yadda kai kake ji na yanzu to shi yasa arrabe ibn anas yake cewa wannan aya in alladina kafaru sawa ma an an min sujudum ta sauka ne akan wadannan kafirai da aka ce ame a yakin badar tun da su dama Allah ya kaddaro musu da da kafirci sun mutu a kafirci hasara ta biyu ita ce ta Abdullahi ibn Abbas tare da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu suke cewa ayan nan ana nufin jigajigan kafirai na Yahudawa jigajigan kafirai na Yahudawa ire-iren su Ka'ab ibn al-Ashraf da Huyayyin ibn Akhtab da ire-iren su Abu su ake nufi a wannan aya wato zu'ama'u al-yahud wato manya-manyan jigajigan yahudawa su ake miki da su a wannan aya wannan ra'ayi na Abdullahi ibn Abbas kenan da Ibn Mas'ud to amma zancen da malamai suka rinjaya a tsakanin waɗannan fasarori da baki daya shine fasarar farko da muke Cewa nan ne su kafirai da baki daya sawa'un alaihim a anzartahum am tanzirhum la yu'minun cewa a waɗanda ake nufi a nan zaman munta kafirai da baki ɗaya ta masu nasiya ko baka musu ba ba za su taɓa yin imani ba su ne waɗannan wanda Allah ya ƙaddaro masu da kafurci cewa haka za su zo su rayuwa a duniya kamar yadda dabbobi suke rayuwa da kal an'ami bal hum adall ula'ika humul ghafilun su ne kuma Allah yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawal adhab al ko da za ka zo musu da dukkan wasu ayoyi na duniya da mu'ujinoli da ne ba za su tsaye imani su ne waɗanda Allah ya kaddaro musu da cewa haka za su rayu su mutu cikin tabewa Allah tsare mu daga shi da shiga cikin su da kuma zuriyar mu gabaki daya to su kuma waɗancan ayoyin wanda ake Allah yake cewa qul lil ladina kafaru in yantahu yufar lahum ma qad salam su waɗancan su ne waɗanda aka samu sun musulunta da dakin kafirai wanda kuma Allah ke cewa to lalle ire-iren Allah ya gafarta musu zunuban su ire-iren su Abdullahi ibn Salam da su Salman da sauransu ina fata ayan ta cikin fili arara kamar yadda rana take da haske yayin da tare rika a san ko wani ah, sai Allah yake cewa khatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa wa lahum adhabun adhim khatama anan wato Allah ya sanya wani rushi ala qulubihi sabida menene ya sanya wannan rushin at-ta'lim ne an wato sabida kafircin da suka yi har yau kuma haka abin idan mutum ya kafirci sai Allah ya sanya rufi a cikin zuciyarsa Allah ya cewa khatama Allah Allah ya sanya rufi ala qulubihim akan zukatansu zuciyoyinsu gabaki daya wa ala sam'ihim haka ya sanya rufi a jinsu wato ba sa iya ji na abin nan su gani. wa ala absarin bisha ya sanya wata yana a idan su ganin su ba sa iya gani na alkai babban sahabi imam al-mufassirin habru hadhihi al-umma abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda shugaban masu tafsiri na sahabbai ya fasara mana kalmomin nan guda uku yake cewa da Allah ce khatama Allah kafin ta fasara ibn Abbas na farko dai khatama anan rufin da ake cewa Allah ya ce ya sanya anan shin na hakika ne ko ko majazi wasu malamai sun ce majazi ne wato ba wai rufi bane wanda rufi na hakika wasu ka ce a'a wannan rufi ne na hakika na rufi cewa an dode musu zuciyoyinsu saboda malamai sun yi sabani wai shin akwai majazi a alqur'ani ko babu fadilat shaykh al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya dalibin shaykh al-islam ibn al-qayyim ya rubuta littafi ya yi waje waje da wannan misali wanda ake kiran sa sawa'iq al-mursala haka daga cikin waɗanda ba su daɗe da mutuwa ba a sabila da shaykh muhammad al-amin al-shafi'i al-muqtani shi ma ya rubuta littafi man'u جواز منع وقوع الجواز في المنظر للتعبد والاستنجاد وتوحنا فاموا مجازي اسماء القرآن الكريم wanda suka yi taharirin matsalan malamin sun kasu gida biyu waɗanda suke ganin babu mataji a alƙur'ani sai a rama yare na larabci ire-iren su abu aliyu farisi da ire-iren su ibn taymiya karan da ibn al-qayyim al-jawziyya da wasu daga cikin malaman malikiya da wasu daga cikin malaman shafi'iyya waɗannan gabaki ɗaya sun tafi akan cewa babu majazi a alqur'ani ne girma dukkan alqur'ani gaskiya ne haƙiƙan ne yanda yake wanda kuma shi malamai suka rinja wannan ra'ayi da dama da cikin malaman hadisi idan muka ce akwai majazi a alqur'ani da wannan ne mu'tazila kungiyoyin mu'tazila suke amfani da shi sai su dinga manfaɗa wata sifofi na Allah subhanahu wata'ala sai su ce ai yana da ji amma ji ba irin namu ba ji kaza kaza yana da hannu amma dai kaza kaza suna fata sifofin Allah da baki wasu ayoyin suna juya su to shi yasa zance mafi inganci babu majazi a alqur'ani duka lafzul alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa haka suke babu canji to shi yasa da Allah yake cewa khatama ala qulubi sai Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Allah ya sanya rufi a cikin zukatansu wato ya toshe musu zukata ko da sun ji alqur'ani an rera musu alqur'ani biyan da ta iya rera alqur'ani idan ta zo ka rera musu to ba za su taɓa yin imani ba za su taɓa iya haddace shi ba da za ka zo ka karanta musu alqur'ani ko da sau dubu ne a yi ba za su iya ne ba ba za su iya haddace alqur'ani shine rufin da Allah ya sanya musu a cikin zuciyarsu saboda kuma kafircin su wa ala sam'ihim haka ibn abbas yake cewa Allah ya sanya rufi a cikin abin nan ɗinsu su wato jinsu. su da za su ji za su ji ba za su iya ji na fahimta wato idan ka ce masu abin gabas sai su ce a'a su yamma za su idan ka ce masu abin kudu sai su ce ne su arewa za su saboda mutum ya kafirci abinda ibn abbas ya ce kana musu magana wa'azi ko nasiya idan ka ce abin nan sai su kama wani tawi ne ce ai kaza kaza ai a hankalce ma ba zai ba zai yi ba wannan sai su dinga kawo ma magana na hankalin su kai kana kawo masa aya da alqur'ani sai su ce ma ai a hankali ma ba zai yi ba saboda wawan irin nan to anan wasu malaman suka ce khatama Allahu ala qulubi wa ala sam'i nan magana ta fara wannan shi ne abin da ibn kasir ya tafi a tafsirin tafsirin qur'ani da abin da al-amin shafi'i suka ce kuma ana al-waqf waqf tam an ana so makaranta al-qur'ani idan ya zo sai ya tsaya na fatana Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim suka tsaya ma'anar ta tsaya dalilin mu kuma da Allah subhanahu wataala yake ta'ala yake cewa tun cikin suratul jafiya afara'aita man ittakada ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmi wa qatama ala sam'ihi wa qalbi sai ya tsaya abinda al'amini shi kuke ce shi yasa a Sheikh Sadiq al-Mishawi wannan ƙari ɗin ɗan Misra wanda ya karatu da ya sajjala alƙur'ani wato ya rikodin ɗin alƙur'ani wanda kuna jin tilawa wani mai daɗin karatu shi ma idan kuka ji da ya zo nan haka yi. fatan Allah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wato rufin da aka sa a kan jin su ne da ganin su wa ala absarihim bishawa su kafirai sai aka sanya wani shamaki ne bishawa wata yana a ganin su sai kasance bishawa nan yana koma mu menene magani ne kawai ina fata ana tare da sai Allah ya sanya wata wani shamuki da wata yana a fuskokin su a idanuwan su wanda ba sa iya ganin gaskiya su kuma da Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin ulil albab da Allah yake cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat shin wai kafirai ba za su dinga dubi zuwa dubawa zuwa ga halitta na abin nan raƙuma ba duk wanda ya kalli halitta na raƙumi lalle zai iya ne zai iya ƙara musu imani ya san cewa kai wanda ya halitta raƙumi lalle wanda ya halitta raƙumi lalle ba mu iya halitta su in ba Allah to kun ga wannan dake ayatul kauniyya ne Allah yake cewa idan mutum ya kalle su da halittar sama da ƙasa da rana da wata zai ƙara mutum imani amma su kafirai saboda kafircin da ke cikin zuciyarsu wa ala absarihim bishawa wato Allah sai ya sanya wata yana da shamaki a idanuwarsu haka ibn Abbas ya fassara ayar ko da sun kalli rakumi ba zai kara musu imani ko da sun kalli halitta na sama ba zai kara musu imani ba kuma halitta na rana da wata babban malami Sheikh Abdulaziz bin Baz wataran ake ce masa inda Allah zai maido maka da ganinka ina fata kowa ya san Bilbas ko wani mufti babban mufti na Saudiya da aka yi wato mai ba da fasawa na garin Saudiya makaho amma ga tarin ilimi aka ce mai inda Allah ya dida dai ba a halitta shi da makanta ba daga baya ne ya makanta aka ce ma Sheikh Abdulaziz bin bas aka ce inda Allah zai maido maka da idanuwa menene kake so gani a rayuwa sai Sheikh Abdulaziz bin bas yake cewa ni abin da nake so in gani a rayuwa na shi ne in gara kuni kawai in ga rakumi kuni halittar sai yake sai aka ce da ni sai ya ce kawai da ya ji Allah ya ce afala yanzuruna ila al-ibil kayfa sulika shin wai ba za ku dinga kallon halittar rakumi ba za ku yi kallo zuwa ga rakumi ku gaya Allah ya halicce shi wanda kallon halittar kawai ya gamata idan mutum na da imani ya fara masa wannan ra'ayin farko kenan sai suka ce ah, wa ala bishawa wannan gashwa yana koma magani ra'ayi na juna malamai sai suka ce a wannan khatam Allah yana koma ma dukkan bangarori guda uku Allah ya sanya rufi a cikin zuciyoyinsu sannan da a ah, wannan jinsu da kuma me da kuma ganinsu sai aka ce menene dalilin da yasa kuka faɗi haka sai suka ce ai Allah ya ce ulaika alladhina taba Allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim Allah shine wanda ya sanya wani shabiki da rufi ala qulubihim a zukatansu wa ala absarihim wa ulaika alladhina taba Allah ala qulubihim wa sam'ihim sannan da jinsu wa sam'ihim wa absarihim sannan da jarinsu. to wannan wasu malamai da suke gani cewa khatama nan yana koma ma a ababe guda uku suka kafa hujja da wannan aya cewa a nan yana koma ma zukata da ji da zani saboda Allah ya ce sun ce suratul nahl ulaika alladhina tawa Allahu ala qulubihim wa sami'u wa absarihim wa ulaika humul ghafilun wanda al-imam al-qurtubi yayi cikakken wannan bayani haka fadilatu shaykh al-allama al aminu al Matsala ta gaba da malamai suka tattauna a nan shine da Allah ke cewa khatama Allah wato ya sanya ruhi sai suka ce ai ya sanya ne wato kaman wata tsafa kenan a cikin sukatansu saboda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wanda Imam Sha'abi ya da Sha'abul Iman nasa cewa shi mutum yayin da ya laifi idan adnaba al-insanu damban idan mutum yayi laifi zunubi sai Allah ya rubuta ko ya sanya wani tsogon baki a cikin zuciyarsa duk yayin da mutum yayi laifi ya saba ma Allah sai Allah ya sanya me ya sanya baki a cikin zuciyarsa idan yayi ga ya nemi gafara manzo Allah yake cewa ya nemi gafaran laifinsa zunubin da yayi ya dawo ya tuba sai Allah ya cire wannan bakin da ya sa a cikin zuciyarsa sai zuciyarsa ta dawo kyakkyawa fari idan kuma ya koma ya ƙara yin wannan laifin sai Allah ya ƙara dawo mashi da wannan bakin ya ƙara sa mashi a wannan zuciya a haka sai zuciyar ta toshe ba ta iya fahimtar gaskiya sai manzo Allah ke cewa wannan hadisin shi yake fasara maganar da Allah yake cewa kalla barrana ala qulubihi ma kanu yasbun Allah ya sanya wani tsatsa a cikin zukatan saboda abin da suka aikata to shi yasa duk yayin da mutum ya saba ma Allah ko yaya saban yake sai ya kokari yayi ne ya istighfari ya ce astaghfirullah yana yin istighfari Allah zai yashe masa zunubansa sannan bakin da ke cikin zuciyarsa na wannan zunubin Allah zai kauda shi shi yasa Allah ke cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم sai mas'ala ta gaba da malamai suka tattauna karkashin wannan ayan da Allah yake cewa khatama Allahu ala qulubihim Allah ya sanya rufi da tsatsa da fata a cikin zuciyarsu da ganinsu da jinsu wai shin da Allah da ƙarfi ne ya sanya a cikin zukatansu ko ba da ƙarfi ba sai malamai suka ce a'a ba da ƙarfi ya sanya ba saboda kafircin da suka yi shi yasa Allah ya sanya wannan fatar da kuma ya toshe musu jinsu da ganinsu da kuma ganinsu shi yasa Allah yake cewa bal taba Allahu ala qulubihim bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Ah, haka Allah yake cewa ah, a wata aya ah, wa amma samud fa hadina fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-hun kanu yaksubun to zance mafi inganci ne su waɗannan saboda kafircin da suka yi shi yasa Allah ya masa hukuma da wannan sakamako wato yayin da mutum ya kafirce ma Allah ko ana kiransa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan bai imani ba sai Allah ya sanya wannan tsatsan a cikin zuciyarsa amma waɗanda suke ganin eh, cewa shi yasa Allah da yake cewa wa amma samud fa hadaina fa fastahabbu al'ama 'ala al-huda wato mun shiryar da su sai suka zabi me sai suka zabi wato ɓata da makanta maimakon shiriya kun ga wannan su suka zabi wannan to shi yasa Allah yake cewa zaɓin da suka shi yasa ya ƙara toshe musu zukatansu sai mas'ala ta ta ƙarshe da malamai suka tattauna karkashin a wannan ayan shine a malamai suke cewa da Allah ya ambaci zuciya a farko dalilin da yasa Allah ya ambaci zuciya a farko shine zuciya ita tafi kowace gaba muhimmanci da tasiri a jikin bil adam wato gaba daya jikin bil adama gaba da tafi tasiri da tafi muhimmanci a jikin dan adam shine ne shine zuciya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha lalle a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle a cikin jikin mutum akwai wata tsoka wannan tsokan idan ta gyaru to jikin mutum gabaki daya sai ya gyaru idan kuma ta lalace ta baci gaba ɗaya jikin mutum sai ya lalace ya baci menene wannan tsokan ita ce alqalbu wato zuciya da wannan ne malamai suka ce lalle zuciya ita tafi dukkan gaban mutum tasiri da muhimmanci a rayuwar sannan ina zuciya take a shin wai zuciya tana a kirji ne ko tana a kai a tana kirji dukan kun ittifaqi tana kirji a to a zance mace inganci hakika zuciya tana a kirji amma akwai malaman da suke ganin cewa zuciya tana akan akai saboda kai shine wanda yake yake haddace abubuwa shin kai ne yake haddace zuciya Eh? kai ne yake hadda ko zuciya tambaya eh? kai ikhtalafa ulama kenan wato malamai sun yi sabani na ji wasu daga cikinku sun ce kai ne yake hadda wasu kuma daga cikinku sun ce zuciya ne take hadda to asalin saɓanin dama ya fito daga nan to a zahiri a ba wai kai ke hadda ba zuciya ce take hadda zuciya ce take hadda to shi yasa wanda suke ganin cewa kai yake hadda sun ce to ai zuciyar nan tana cikin me tana cikin kan mutum to amma zuciya tana cikin kirji shi yasa Allah yake cewa fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul allati fi sudur bi ta'shir fi ra'si Allah yake cewa lalle fa inna la ta'mal absar gani baya makancewa amma me yake makancewa zuciya ne walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciya wanda suke cikin mi suke cikin kirjin mutum wasa idan abubuwa suka ma yawa zaka ga kana so ka ce ma mutum zo sai ka ce mai ka tafi yanzu misali wajen tahowa muna tare da mala alasu gaba daya sai na dau gidan gilas zan sa ina son in sa gilas dina a cikin abin nan kwaba nasa sai na ɗauko waya ina ƙoƙarin in sa <laughs> ina ƙoƙarin in sa waya a cikin me a cikin a cikin a cikin gidan gilas kuma <laughs> wajen tahowa fa a sai na ce ma mara alasu na ce subhanallah ta yaya za a yi nirkin sai na ce mai lalle yau ne na ƙara imani da cewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur in ba haka ba za a yi inda wani aka bani labari sai in ce wannan ba da gaske ba kuma ga shi na riga na ɗauko me abin nan kwaba ɗin gilas ɗin gashi a nuna ina ƙoƙarin ɗauko gilas kawai sai na ɗauko waya kuma ina ƙoƙarin turawa to kun ga wannan yake nuna cewa fa inna la ta'mal absar wasa idan abubuwa suka ma yawa ga abu a gabanka maimakon ka ce ma mutum ya zo nan sai ka ce mai ya tafi ko kuma kana kokarin ka dauko a gilas sai ka ɗauko waya ko makamancin haka to shi yasa tattaunawan da malamai suke suka ce ita zuciya tana cikin kirji ne ba wai tana cikin kai ba tunda Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur haka Allah ya ce li nusabbita bihi fuadaka domin mu tabbatar da shi a zuciyarka tattaunawan farko kenan kuma wannan shine abin da ya kira da shi sai abu na biyu a cikin tattaunawan da malamai suka yi shi ne. wai karkashin wannan aya tsakanin ji da gani wanne ne yafi muhimmanci a cikin ɗan adam ji yanzu amma tambaya a ce da ka rasa ji da ka rasa gani wanne ne ka fi so wanne ne ka fi so a gara ka rasa gani sai ya tsara ulama wasu sun ce gara su rasa ji wasu suka ce da su rasa ji gara su rasa me gara su rasa gani tsaye malamai na farko suka ce ji shi ya fi muhimmanci ji shi shi shi yasa Allah ya fara kawo shi a na kita khatam Allah ala qulubihim mu ala sam'ihim sai suka ce bayan wannan dalilin mu shine ai shi ji mutum baya iya jin sauran ababe na jikinsa gabaki ɗaya ko dole sai da ji jihatu sitta na jikin mutum gabaki ɗaya baya iya jin su sai da ji jihatu sitta idan aka jihatu sitta da ke saman mutum da ke kanin kasansa eh, da ke gabansa da ke bayansa da ke damansa da ke hagunsa waɗannan ɓangarori guda shida na jikin mutum baya iya amfanuwa da shi eh, da su sai da me sai da ji idan babu ji gaba daya ba zai iya gane ana taba saman sa ba zai iya ganewa haka kafansa haka gefensa haka a damansa haka hagunsa haka kuma a gaba gare shi haka baya gare shi da wannan suka ce to kun ga haka kuma zai iya ji hali na me na zafi da hali na sanyi haka da wuta babu wuta a a wannan na al-absar ne masu kuma wannan dalilin su saboda haka da wannan ne suka kafa hujja suka ce saboda ka ji a yafi muhimmanci ga dan jikin bin adama fiye da gani to su kuma bangare na juna na malami suka ce a'a da mutane suka ce mu da mu ji gara da murasa ji gani gara mu ji suka ce su gani yafi yafi musu muhimmanci a rayuwarsu dalili suka ce shine ai ido da shi zaka iya ganin a haske ka iya karatu da shi haka kuma ka iya ganin duhu da shi kuma ba za ka iya abin nan ba halakar da kanka misali za ka iya tuka mota za ka iya meye da sauransu su kuma dalilin su ke to amma dai abinda su malamai na tafsiri suka rinjayar sun fi rinjayar da tawagan farko wanda suke ganin cewa ji ya fi muhimmanci fiye da gani shi yasa Allah ya fara kawo shi anan kuma Allah ya faɗa cin cikin suratul an'am qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum ya fara kawo sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi haka Allah ya faɗa can cikin suratul jathiya ya fara ya fara gabatar da ji to gabaki ɗaya ayoyin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara gabatar da ji kafin gani shi yasa suka suke ganin eh, shi yafi muhimmanci karshen aya Allah yake cewa wa ala absarim shawalahum azabun azim lalle su waɗannan kafirai suna da azaba a wadda take mai girma kuma mai radadi abinda zamu cike da shi a yau shine eh, zukata wato zuciyoyi na kafirai Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya siffanta su da siffofi guda goma ya siffanta su da siffofi guda goma cututtuka wanda suke damu waɗanda ba su yi imani ba sun kai guda goma kuma sunaye ne ga baki Allah ya kira su na farko shine rufin zuciya wato kafare Allah yana toshe musu zuciya kamar yadda ya faɗa fasamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim shawa sai na biyu cuta ta biyu ko lalura ta biyu da Allah subhanahu wataala ya cusa makafirai a cikin zuciyar shi ne tsatsa Allah ya sanya tsatsa a cikin zukatarsu kamar yadda Allah ya faɗa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun sai cuta ta uku wadda Allah ya sanya a cikin zukata na kafirai shine a lalura zuciyarsu tana cikin lalura dalilin haka da Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada sai cuta na nawa kenan na hudu cuta na hudu wanda Allah ya sanya a cikin zukata na kafirai shi ita ce cuta na kuncin zuciya za ku ga kafiri za ka ga kafiri kila abubuwan da yake shan giya da su menene kamar yana cikin jin daɗi amma wallahi da za a buɗe mai kirjinsa ka gani da za ka yi mamaki saboda haka abin yake duk lokacin da mutum ya saba ma Allah subhanahu wataala zai dawo ya dini zuciyar shi a cikin kwanci. haka duk lokacin da ya sha giya ko ya caca ko ya yi shi karan kanshi ya san bai aikata abu mai kyau ba to cuta na huɗu kenan kunci da'iman suna cikin kwanci a cikin zuciyarsu dalilin haka da Allah subhanahu wataala yake cewa fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' sai cuta na biyar da Allah subhanahu wataala ya sanya makafirai a cikin zukatarsu ita ce cuta irin na kabilanci na jahiliya kabilanci irin na jahiliya kafirai saboda kafircin su zaka ga abu ɗan kadan za ku iya babbatawa da su ku rikici ko su dinga yaki tsakanin su kadan daga ciki da zan ba ku labari kasan Sudan wanda nayi karatu a cikinta. A kun ga lokacin kafin a yi infisali a samu rabewa tsakanin za a cewa shamal da janu wato kudu da arewa na sudan Kashin a samu wannan rabewan a lokacin kafirai sai ya kasance suna damun musulmai wanda suke a wannan ɗayan sashi sai kasance suna damun musulmai bayan an samu rabewa sai sashin abin nan kafiran sai kasance ya fitiluna ba'dahum al-ba'd har yau kuma suna yaƙi tsakaninsu waɗannan ƙungiyar na kafiran suna bin catholic wannan suna bin oxlos wato na ɗan sashi kenan na kiristoci to suya suya su suna suna kashe junansu to shi yasa a suna da kaɗan daga cikin cututtuka na kafirai wanda Allah ya sanya musu a cikin zukatansu shine kabilanci irin na jahilai za ku ga ya su suna kashe junansu sai na shida cuta na shida ita ce at wanda Allah ya bayani Allah ya sanya musu wani makulli ya kulle zuciyarsu su kafirai kenan ba sa iya gane gaskiya suna bi a ballantana kuma su gane wannan fata ne su ne nisanta daga gare shi a dalilin wannan da Allah yake cewa bal taba Allahu ala qulubihim fala yu'minuna illa qalila haka ya fara a ayoyi da dama wannan ita ce cuta ta ta cuta ta nawa ta shida sai cuta ta bakwai ita ce inkar wato suna inkari suna jahun duk abubuwan da aka kawo musu ayoyi da sauransu sai su suna inkari suna zagin Allah da kuma manzansa wannan ita ce cuta da Allah ya sunya musu ta bakwai dalilin wannan shine da Allah yake cewa eh, qulubuhum munkiratun eh, qulubuhum munkiratun wa mustakbirun Allah ya sanya cikin abin nan a jayayya ko kafirci da inkari a cikin zukatarsu sai cuta ta nawa kenan cuta ta takwas ita ce kasawa bushewar zuciya a kafiri Allah ya sanya ma zuciyarsa bushewa. inda za ka zo ka ta karanta mai alkur'ani ba zai taɓa yin imani ba ko kuma ba a mai sauƙi ne a wurinsa ya ɗau wani abin nan takobi ko makami ko bindiga ya halli wani mutum wannan abu ne mai sauki a wurinsa sai da Allah ya sanya kasawa a cikin zuciyarsa wato bushewa a zuciyarsa dalilin ma akan wannan Allah ke cewa summa fasat qulubuhum min da zarika sahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sai cuta cuta ta tara cuta ta tara shine al wato mutuwar zuciya aw man kana mayitan ko maitan fa ahyaynahu kun ga anan mayyit abin da ake nufi shine mutuwar zuciya shin ba ku ga waɗanda muka sanya musu mutuwa a zuciyarsu ba ta mutu ba sa iya gane gaskiya su bi haka kuma ba sa iya gane wannan mutane su ne santa daga gare shi cuta ta karshe ta goma kamar yadda malamai suka yi bayani shine al-insira al-insira shine kauce ma abu duk yayin da suka ga majalisi ana karatun addini sai su nisance shi ba sa iya kusanta inda ake karanta ayoyi na alkur'ani ko kuma me hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka inda ake da'awa ba sa iya tsayawa suna jin da'awa to duk wani wanda kuka ga Allah ya cusa mishi wannan to lalle a cikin zuciyarsa akwai raunin imani wanda kuma siffa ne daga cikin ko cututtuka ne daga cikin cututtukan da Allah subhanahu wataala ya sanya ma kafirai ku ga mutum shi a rayuwarsa bai damu da zuwa ya halarci madarasi na karatun addini ba ba tafsiri ba ba hadisi ba ba fiqhu ba ba aqida ba ba komai ba sha kawai yake rayuwa yana zaman kashe wani to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara duk wanda ya fada cikin wannan to yana cikin hatsari a rayuwarsa kuma wanda idan bai gane ba to lalle a ta sanadiyya haka za ku ga zai abin nan gudanar da rayuwarsa amma cikin hatsari akwai karancin albarka a ciki kuma koda ya samu dukiya saboda dama mutane suna ɗauka wai albarka a rayuwa shine tara dukiya Allah zai iya baka tarin dukiya amma sai ya ɗoro maka wata annoba na ciwo yau a ce kada ka ci nama gobe a ce kada ka sha suga jibi a ce kada ka ci naman kaji jibi kada ka ciki fi jibi a ce kada ka shiga rara jibi kada ka yi kaza sharuɗa da dama kun ga wannan babu albarka to amma idan ya kasance mutum na halartar majalis na addini sai ku ga imanin na karuwa albarka na karuwa cikin rayuwarsa da kuma zuriyarsa gabaki daya idan Allah ba shi dukiya ko ya ba shi ƴaƴa sai ku ga Allah ya sanya musu albarka suna gwanin sha'awa kuma sun tashi salihai ba samu cero risk a ciki ba 'yan ta'adda a cikin yaran shi ba duka wannan zai biyo idan mutum ya kasance shi salihi saboda da'iman ta ba tun tunbitu thimara tayyib kamar yadda larabawa suke cewa wato abin nan bishiya mai kyawu tana fidda fure mai kyawu bishiya mai daɗi tana fidda ƴaƴan itace mai daɗi bishiya mara daɗi za ta fidda ƴaƴan itace mai ɗaci to shi yasa salahiyya tana zuwa ne daga wato uba da uwa na yara ke to wannan dalilin da suka kafa hujja da shi da Allah yake cewa sun man ala qulubihim wa hum la yafqahun wannan anan za mu tsaya ina roƙon Allah subhanahu wataala a ya muladan mu ladan abin da muka faɗa wanda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana shi ne iko ne akan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am